Kalangu, studio Kalangu. yanayin Kalangu, studio Kalangu. yanayin Talata 26 ga watan Janairu shekara 2021 kuna tare da sashen Hausa na studio Kalangu ga labarun tare da Hawa Usman ga muhimman kanunsu. wasan mena aprim na kasar niger sun yi bankwana da gasar kasashen afirka shan jiya bayan 'yan wasan rdc sun samu galaba kansu da kwallo biyu da daya sakacin 'yan wasan shine sanadi in ji shugaban masu ra'ayin 'yan mena illolin cutar covid-19 sun gurbata wasu al'amuran tattalin arziki da zamantakewa a cewar magatakardar kungiyar ma'aikatan kasa cdtn an tattauna kan batun a zaman taron ma'aikatan kasar Wasu mata na fama da azabar ciwo a lokacin da suke ganin al'adarsu ko ya suke fuskantar wannan al'amarin amsa a cikin rahoton namu na musamman. Masu mu barkanmu da sake saduwa. An tsige 'yan wasan ƙwallon kafa na na Afrim daga cikin gasar ɗaukan kofin shan ta farko ta Kamaru ta shekara 2021 bayan sun haɗi gaban 'yan wasan RDC Congo a wasan rukuni na uku. 'Yan wasan na na sun yi ban kwana da gasar da maki biyu sabanin shigar su ta ƙarshe a Rwanda a shekara 2016 inda aka sallame su a wasan kusa da na ƙarshe. abdulrazak rafa shugaban masu ra'ayin 'yan wasan na mina ya bayyana cewar rashin mai da hankalin 'yan wasan shine jawo hakan ga dai ci gaban firar tasu da Habibu Garba. Abin bai da ma'ana ba mu gane ba aiki ne na tunani ya kamata a yi bisa 'yan wasa ya kamata su rike cewa sun zo ne su kare tutar Nijar rashin niyya ce akwai 'yan wasa da dama da bai kamata su yi wasa ba an jera su dole aka canza su domin sun kasa alhali akwai 'yan wasa da aka zamnar ba a san ko me yasa ba za mu jira kwararru su zo su gaya mana me yasa waɗannan 'yan wasa ba su yi wasa ba babu wani dalili ƙungiyar ƙwallon kafa ta yi aikinta gwamnati gwamnati ta yi aikin ta ragowar su ne 'yan wasa da kwararru libya ta taba daukar kofi sau daya congo sau biyu kowa ya je ne don ya ci ba batun wannan ya fi karfi na ne ba a'a kwallo ana yin wasa ne dole a yi wasa don a ci idan aka ce haka ne kenan me yasa ma za a je a yi wasa tun lokacin da cutar covid-19 ta bullo a kasar niger a watan maris na shekara ta 2020 al'amuran tattalin arziki da na zamantakewa da dama ne suka taɓarɓare a cewar magatakardar kungiyar haɗin gwiwar kungiyoyin ma'aikatan ƙasar Nijar cdtn an gabatar da wannan batun a babban zaman taron kungiyar don ganin yadda za a fuskanci hanyoyin tallafin da gwamnati ya bayyana kamar yadda Idrisa Jibrila shugaban kungiyar ta CDTN ya shaida ma Olivia Sugbavi ta waya. Jami'an kiwon lafiya sun kasance waɗanda abin ya fi shafa ganin yawan waɗanda suke kamuwa da cutar da ake kawowa a sashen su ne. Sannan kuma abin ya yi tasiri bisa tattalin arziki a fannin sifiri da ƙananan masana'antu da abin ya fi shafa bisa tasirin cutar corona. sannan an fuskanci tsige ma'aikata a waɗansu ma'aikatu. Mun gabatar da kokenmu ga hukumar shawara ta ƙwadago bisa matakan da gwamnati ta ɗauka bisa aiki da matakai a cikin ma'aikatu gwamnati da masu zaman kansu da kuma tallafi na rakiya ina ganin an ayyana shi ga ma'aikatu waɗanda ba ma na gwamnati ba. dubun dubatar musulmi ne daga gundumomi sha uku na jihar talabere suka halarci wani gagarumin wa'azin jiha da ke wakana bayan kowane wata shida a ranar subur ta gabata a ballar yara muru'in dama ne wanda suka hada da zabuka kwanciyar hankali da hanyoyin da suka dace a bi don kariya daga cutar covid-19 ne aka tattauna a kansu malam abdullahi musa ɗaya daga cikin waɗanda suka tsara wannan gagarumin wa'azin ya ma hassan mummuni karin haske Lalle abin da ya sanya muka haɗu a nan shine mu san juna. Ba tilabiri kaɗai ba da mutanen ya mai suna nan. A ƙarfafa zumunci mu zama uwa ɗaya uba ɗaya. Lallai wannan wa'azi watanni shida zuwa watanni shida muke shirya shi. Sai gashi a yau mun shirya shi a nan balle yara. A cikin wa'azin za mu wayar da kawunan jama'a mu yi addu'o'i saboda zaman lafiya shine gaban komai tunda idan ba zaman lafiya ko wannan wa'azin ba za mu shirya shi ba. A wajen taron wa'azin an kawo kayayyakin wanke hannaye na kariya daga cutar saboda kamar yadda likitoci suke faɗa duka matakan da likitoci suke faɗa na kariya muna jan hankulan jama'a bisa. an zo ƙarshen zaman taron congress a karo na sha uku na haɗaɗɗiyar ƙungiyar 'yan makarantar ƙasa usn a ranar lahadin da ta gabata a sha dare a maraɗe inda aka zaɓi amadu hamani muktar a matsayin sabon magatakardar ƙungiyar wanda ya samu kuri'u 63 a cikin 85 abokin aikin na muhammad mamman ya kasance a gurin gafirar da ya da sabon magatakardar wato mallam amadu hamani muktar Mutanen da ba su ba mu yarda su ba, su ne kuma yanzu suka ba mu yarda su. Don haka abun yana nuna da cewa ba a samu wani magudi ba a babban taron Congress da ya wakana a ranar bakwai zuwa tara ga watan Oktoba a shekara 2020 a birnin Abin da muka fi baiwa ƙarfi shine da kowa ya sani an samu baraka, amma taron Bermu da na zandar abin da ake iya rikewa dai shine a haɗa kai a ceto sha'anin tafiyar karatu wanda kullum shine yake sahun gabanmu. akwai da yawan kalubale da za mu yi gwagwarmaya za mu buɗe ƙofofi na sauraron kowa ra'ayin waɗansu magoya bayan mu ya ba mu damar za mu tuntuɓe su waɗanda suka ɗan ta-da hargitsi don mu kwantar musu da hankali Yau da shekaru biyu kenan da aka daina jin batun cire yarinya daga makaranta domin yi mata aure a da'irar Tundi Kandiya a jihar Talabere. a cewar uwar gidan su fati fatihima shugabar sashen da ke kula da karatun ɗiya mata iskofi ta damana wannan sakamakon ya biyo bayan nan da shugabannin gwamnati da na gargajiya suka yi wajen wayar da kan al'ummar yankin kamar yadda ta shaida ma Hassan Mammune. Jirin kina kan wanda zai ka lokal hijin. Shekara biyu kenan da ba mu ga samun matsalar fidda 'yan mata a lakwal don a musu aure a da'iran nan. Saboda shugaban yankin da kan shi ke shiga gaba a kowane bangare don sha hankalin jama'a. A kowane lokaci muka shirya wani aiki na FCC magana shi ta farko ita ce mahimmancin barin 'yan mata su yi karatu. Tun sa hannunsa muna yin duk bakin mu wajen tattara mata da maza don mu ja hankalinsu da fahimtar da su da cewa idan yarinya na karatu babu zancen aure wanda kuma ya nace don yin haka za a sa shi ga hannun hukuma. In yarinya ba ta zo a aji ba har wani lokaci sai mu sanar da kungiyar uwaye mai kula da tarbiyyar yara don yarinya ta zo ta ci gaba da ɗaukar darasinta. In kuma mutum ya nace da burin aurar da yarinya bayan duk gargaɗin da muka yi masa za mu rubuta mishi takarda don mu sa shi ga hannun hukuma. Tun wannan jan kunnan sun daina wa'annan ayyukan. kamfanonin sadarwa a niger na cin karansu ba babbaka yayin da masu amfani da su ke kokawa da rashin samun bayyanai kan yadda suke tafiyar da ayyukan nasu ko ina aka kwana a game da batun aikin sadarwa a ƙasar niger abbas abdulaziz masani kan al'amuran sadarwa ya talata abdu bahar karin bayani ta waya Kamfanonin sadarwa suna saida mana ayyukansu da ba su tafiya daidai ko ba su amsa sharɗan fasahohin zamaninsu. A yau ana nuna mana cewa muna da turaje, alhali kuma turaje na dogaro da wasu matakai. Hanya guda domin sanin muna da turaje a Nijar shine idan masu kamfanoni na ba da zarafin yin bidiyo ba tare da intanet ba, tare da amfani da iska wato band percent domin yin bidiyo ko a turai har ma a cana inda ilimin kimiyya ya yi bunƙasa ba ko ina ba ne ake samun wannan turaje maimakon haka masu kamfanin suna mai da hankali wajen kyautata ingancin aiki mai da hankali kan shawarta gabatar da ayyukansu da dama domin ƙara tushe hanyoyin sadarwa da mutane suke amfani da su wajen aikawa ko yin tsimi mai da hankali wajen farfe wajen kira a'a duk waɗannan ya kamata su shiga cikin harkar farfe ko kuma ta dama. wani jirgin da baya da matuki ya haɗi a ranar subin da ta gabata a ƙauyen cingurkiwe da ke a da'irar ingil a jihar agadas da gajin labarin jami'an tsaro suka halarci gurin da suka killace shi shugabannin da'irar na jin hankulan jama'a da su kiyaye kamar yadda magatakardar gundumar ta ingel gumar gabdu ya shaida ma musa mamman ta waya hidron wannan ya fadi nan wajen cimokuru cimokuru cikin komin na ingel suka ce bayan almuru sun ganci amma ya zo ya buga wani icce haka sai ya fadi amma da ya fadi sai ya yi gudu bisa kafafun shi haka nan sai da ya kai wajen metar dari biyu da daya haka sai wani icce ya tare shi ya saya ba a samu barna komai ba alhamdulillah gandarmu su ne suka tafi da farin da suka je suke sai wurin kamin wadankin mutane su zo su bi abun su eh lalle akwai kiran da zani ma mutane kiran da zani musu zan yanke musu kamar irin wannan abu in sun ganshi ya faru su yi nisa da wurin kuma nan da nan da sun ganshi su gaya maka koma dan sadoki mutaki da wuri kuwa saboda mutane su shiga cikin su karfe al'amuran siyasa na ƙasa da ƙasa ta ƙasar amurka kan ƙasar niger ba za ta kawo wani abin a zo a gani ba a game da dalewar joe biden a kujerar jagorancin kasar kamar yadda dr adamu musa kwararri kan al'amuran siyasa ya bayyana inda kuma ya kara da cewa kasar niger za ta iya amfani da sabuwar siyasar gwamnatin ta sauraron koken al'umma don kara inganta hulɗarta da kasar ta amurka gade ci gaban firar tasu da tanan fode ahmed siyasar amurka a zahiri za ta kasance ne iri daya babu wani bambanci zuwan shugaban joe biden abu daya da za mu sa tsammani shine mu. maimakon gwamnatin trump da aka samu bambanci amma tare da joe biden muna tsammanin zai kawo sauyi ya dai danganta da bukatar da niger za ta shigar saboda akwai hanyar saurare wanda da zarar ana sauraren ka to akwai tsammanin a haɓaka hulɗa cuɗayya ko ya kasance a fannin tattalin arziki ko a fannin tsaro abinda 'yan Nijar suke jira da shugaban amurka yana tsammani kada su shamaci kansu saboda gwamnatin joe biden ci gaba ne ga siyasar salon mulkin donald trump wanda yake tattare da dabarar diplomasiya mafi sauki haka take kuna kan saiti studio kalangu kar ku sake saiti nan ba dadewa ba za ku shi sabbin shimfiɗar salon kaɗin takensa. Studio Kalangu shekara biyar na aiki da tafiyar yanayin Nijar. Madalla a yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. Lokacin da suke ganin al'adarsu a karan farko wasu mata na fama da azabar ciwo daban-daban. a cewar masana wannan azabar ciwon da matan ke sha na sumawa ne cikin girman su ko kuma bayan sun manyanta kowace irin azabar ciwo ce wannan matan da 'yan matan suke sha lokacin da suke gina al'adar tasu ga dai amsa a cikin rahoton da olivia sugbavi ya shirya mana Suna da yawa mata da ke fama da al'ada mai ciwo wasu nau'in ciwon mara ne a lokacin da yawancin mata suke ganin al'adarsu kamar Janisika mai shekaru 22 da haihuwa. Jami'a ce a wani kamfanin cikin gida wadda dole sai ta bar zuwa aiki a tsawon ranakun farko na al'adar ta bayyana wahalar da take sha. Haila mai ciwo yana sa ka ɓacin rai wani bi ya sa ka maka ini kana kwance ba ka son magana da kowa. idan ma wani yake zai maka magana sai ka zage shi saboda bacin rin da yake ka. abu ne da ko ka sha magani baya warkewa wani lokaci ya hana ka ma kwana ya hana ka aiki ni idan lokacin ya zo mini ma sai in kira mai gidata in ke mata gaskiya yau bana iya zo kuwa aiki idan wajen wasu mata da 'yan mata al'ada wani lokaci ne mai babbar wahala sosai amma ba haka bane wajen hadiza mummuni ni karan kaina abun bai shahe ni ba amma na ga kanga ga abokaina da ma kanwata wadda idan ta fara ganin hailarta tana wahala sosai tun jajibirin take ciwon ciki kwance take tsohon wuni guda ga kuma ciwon baya wata aminiya ta kuma nata yayi kamari ba ta ganin al'adarta kai a kai sai bayan wata uku tofa a lokacin da ta zo mata har kwantar da ita ake asibiti Dalilan da ke janyo al'ada mai ciwo sun bambanta a cewar likita da ke kuma bayani cewa waɗannan mata ba su da wata kulawa a fannin likita da ta dace. Samira Abubakar wata jami'ar kiwon lafiya ta yi bayani. Haka ne, idan yarinya tana da budurci wannan shi ke kawo wahala a lokacin da take ganin haila. Amma bayan yarinyar ta yi aure, tana samun sauƙin ciwon musamman ma bayan ta haifu. Ko da yake wasu matan ko da sun yi haifuwarsu ta fari ciwon baya ɗaukewa. Idan ga wasu 'yan mata ciwon yana bari bayan sun yi aure ga wasu sai an ɗauki tsawon lokaci na magani kana wasu har sai sun bar haihuwa suna fama da wannan wahala ta al'ada. Nan muka zo ƙarshen labaran na sashen Hausa mu huta lahiya. haka take kuna kan saiti studio kalangu kar ku sake saiti nan ba dadewa ba za ku shi sabbin shimfiɗar salon kaɗin takensa. studio kalangu shekara biyar na aiki da tafiyar yanayin nijar